Facebook ya kaddamar da wata sabuwar manhaja da ya ce za ta taimaka wajen gano labaran bogi a shafinsa. Ita dai wannan manhaja za ta rika taimaka wajen zaƙulo labaran ƙarya da aka kafe waɗanda kuma aka bayyana su a matsayin na bogi da taimakon abokan haɗin gwiwar Facebook da suka haɗa da Snop da PolitiFact da kuma shafin factcheck.org. tun watan disamba bara dai facebook ya bayyana cewa zai kaddamar da wannan manhaja amma sai yanzu ta fara aiki idan wani daga cikin masu amfani da shafin facebook waɗanda yawansu ya kai biliyan 1.86 ya ba da rahoton wani labarin boge kamfanin zai aika da labarin ga abokan haɗin gwiwar tasa domin su tantance gaskiyar labarin idan kuma aka samu tabbacin labarin kanzan kurai ne to za a yi wa labarin shaida ko kuma tambari a kuma kafe bayanin da ya sa ya zama labarin karya. Facebook ba zai cire labarin da aka tabbatar da rashin sahihancinsa ba, kuma mutane za su iya aika wa abokansu. Sai dai za a gargaɗi mai aikawar cewa labarin fa ba na gaskiya ba ne.